يحرص كل الحرص على أن يفهموا الدين الإسلامي على حقيقته لأن هذا يا زما واجبي مسلمي su dage wajen fahimtar hakikanin koyarwar addinin musulunci waɗannan matsaloli da kuke gani sun bijiro ne saboda raunin da musulmi suka samu da ya kawo suka rarraba har wasu suka samu gurɓatacciyar aƙida da ta sanya su zarmewa shugaban majalisar musulunci na duniya rabi'atul alamil islami sheikh abdullah abdul muhsin a turki ke magana a taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da lumana da aka kammala a abuja sheikh a turki wanda tuni ya koma saudiya ya yaba musulmin da suka taru taro don fahimtar addini da yakar gurɓatacciyar aƙidar Boko Haram da sauran rabe-rabe sakamakon barin manufar musulunci ta mutunta ɗan adam bisa dokokin Allah. Muhammad Umar ne jallo ya zo taron daga kasar Ghana. Shi ilimi na farko ne kaman kasa ne baya karewa. Ya kamata kai malami mai ciran mutane zuwa ga musulunci kowane lokaci kana samun karuwa ka samu guzurin da zaka ta ciran 'yan uwa. Na biyu kuma sako ne yanda za a yi a cira al'umma su fahimci musulunci tsantsayen da ya kamata. Shi yasa aka tara manyan malumma da cikin afirka duka saboda a karantar da su ta wani hanya za su bi su cira mutane akan musulunci an gayyato 'yan dariƙa taron shin izala za su daina yi musu dirar mikiya abdullahi digi babban jami'i ne a kungiyar ta izala dama ba mu ce musu mushrikai ba abinda muka ce idan mutum ya yi abin da a shirka to shi zai kasance mushriki amma idan ya tuba gabanin mutuwarsa ai ba mushriki ba ne saboda haka ba mu aibanta su mu muna faɗa a tsakaninmu da Allah abinda kitabu wa sunna ya faɗa don haka ƴan uwanmu ne musulmai muna son mu kira su mu taru mu yi tafiya akan kitabu wa sunna Alhaji Abdullahi da kai jigo ne a wannan izala kuma na ji har an gayyaci Sheikh Sani Yahaya Jingir gaskiya shin wannan ya nuna kuna tunanin sake haɗe kungiyar nan gaba ɗaya kamar da ke in Allah ya yarda muna wannan tunani mun gayyaci Sheikh Yahaya Jingir amma unfortunately ba ɗaya cikinsu ba su ba wakili ba mu ji daɗin wannan ba domin mu muna son tafiyar nan mu taru mu haɗe wuri daya a yi tafiya ɗaya suna kira akan kitabu wa sunna muna kira akan kitabu wa sunna to mu zai sa ba za mu tafiya tare ba wannan yana ci mu kowa tuwa ƙarya su zo mu taru mu yi tafiya tare domin mu tsira tare kafin rufe taron wanda shugaba Buhari ya buɗe shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalawo ya nemi a rika yi wa gwamnatin addu'ar nasara kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gamawa da Boko Haram. yammacin lahadin nan an ga malarta wa'azin na ficewa daga abuja cikin motoci safa-safa inda kuma ke cikin yanayi na gajimare don shigowar damuna nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya